صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumudumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 28 ga watan satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 13 ga watan rabiu awal na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan satumban shekara ta 1920 kasar oman ta taba hannu akan samun yancin kai tsakaninta da turawan mulkin mallaka na birtaniya kafin lokacin da ya shekara ta 1508 oman ta fada a ƙarƙashin mamayar portugal bayan shekaru 150 a shekara ta 1659 dalar usmaniya ta kwace iko da kasar bana kuma an yi ta watanda da kasar ta oman a tsakanin dalar usmaniya da kuma sarakunan afshariyawa na kasar iran har zuwa ƙarshen karni na 18 miladiya daga wannan lokacin da kuma sai ingila ta saka kafarta a cikin oman ta kuma mai kasar har zuwa ranar 28 ga watan satumban shekara ta 1920 da aka rataba hannu a kan yarjejeniyar baiwa kasar ta umar yancin kanta daga lokacin koma ta shiga da zama kasa mai cin gishan kanta bisa tsari na sarauta oman tana kudancin tekun farisa da kuma tekun oman tana makwabtaka da kasashen saudiya yaman da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan satumban shekara ta 1970 janar jamal abdul na kasar masar su an haife shi a shekara ta 1916 bayan shigarsa aikin soja ya shiga yaƙi na farko tsakanin larabawa da isra'ila a shekara ta 1948 sai kuma a shekara ta 1952 sun yi sarki faruk na masar ɗin juyin mulki sannan kuma janar najib ya zama shugaban ƙasa bayan shekaru biyu kuma najib ya sauka inda jamal abdul ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar masar jamal abdul nasar ya gabatar da sauye-sauye da dama a kasar waɗanda suka haɗa da mai da mashigar ta swiss ta zama mallakin ƙasa saman nasara kan sojin ƙasashen ingila faransa da kuma isra'ila a yakin da suka fara kan mashigar ta swiss ya kuma kafa ƙasar haɗaɗɗe dolar larabawa wadda ta hada ƙasashen syria yaman daga bisani amma kuma bayan shan kayan larabawa a yakin da suka yi a shekara ta 1967 da isra'ila jamal abdul ya shiga cikin damuwa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 madalin yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su. labarun duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar iran ya ci nasarar da ƙasar ta samu na harba tauraron dan adam asara ce ga makiya. shugaban kasar rasha ya ce kasar tasa tana kan kera sabbin makaman gida dakarun majalisar ɗinkin duniya na zaman lafiya fiye da dubu uku ne suka fice daga kasar mali yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarun shugaban kasar iran ya bayyana cewa nasarar da iran ɗin ta yi na harba tauraron ɗan adam samfurin nur na uku asara ce ga makiya shugaban kasar iran said ibrahim ra'isi ya ce dukkanin al'ummar iran murnar samun nasarar da ƙasa ta yi na harba tauraron dan adam zuwa sama da nisan kilomita 450 kamar kuma yadda ya jinjina wa ma'aikata a cibiyar nazarin sararin samaniyar kasar a laraba ne dai shugaban ƙasar ta iran ya aike da saƙon taya murna ga al'ummar kasa akan harba tauraron dan adam samfurin nur na uku da iran ɗin ta yi cikin nasara wanda kuma aka yi amfani da na'ura harbawa ta kasid da shi ma kirar iran ne shugaban ƙasar ta iran ya ce wannan nasarar tana ƙara tabbatar da cewa takunkuman da makiya suka kakaba wa iran ba su da wani tasiri akan azamar masana matasa na iran balle kuma ya hana jamhuriyar musulunci ta iran ci gaba shugaba isi ya kuma kira ga ma'aikatun sadarwa da kere-kere da cibiyar ilimin sarin samaniya na ƙasa da su ci gaba da aiki tare saboda tabbatar da ci gaban ƙasa fiye da baya kuma ƙanƙanan lokaci wannan dai shine karo na uku da iran ɗin take samun nasarar harba tauraron dan adam a sarin samaniya inda a watan afrilu aka harba nur na ɗaya zuwa kilomita 425 a sarin samaniya sai kuma nur na biyu da aka harba a shekara ta 2022 wanda ya ci nisan kilomita 500 a sararin samaniya yake kuma tafiyar kilomita 6.7 a cikin kowace dakika daya iran ta ce za ta kafa tabbatacciyar cibiya a yankin antarctica kwamandan sojan ruwan iran rear admiral shahram irani shine ya bayyana haka yana mai kara da cewa iran ta mallaki wuri a yankin antarctica don haka tana da shirin daga tutar ta sama akan cibiyar da za ta kafa tun a baya ne dai iran ta rika bayyana cewa ta da bukatar samar da tabbatacciyar cibiya a cikin yankin na antarctica a shekara ta 2012 shugaban hukumar da ke kula da tekuna a iran wahid gini ya shaidawa a kafin watsa labarun ƙasa cewa iran ɗin tana da shirin mallakar wani wuri na ta tabbatacce a dungun kudu na duniya to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ce kasar tana ƙera sabbin makaman nukiliya wata jarida mai ɗaukar labarun makamashin nukiliya ta ƙasar italiya energia nukiliya wacce aka buga a alhamis ta ɗauki labarin da ke cewa shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya aiki da saƙo ga ma'aikatan nukiliya na ƙasar da ya kunshi cewa aikin da suke yi shine samar da daidaito a siyasar duniya shugaban ƙasar na rasha ya ci gaba da cewa sabbin makaman nukiliyar da muke kira yanzu manufarsu ita ce samar da daidaito a duniya kamfanin rus atom wanda mallakin gwamnatin ƙasar rasha ne shine wanda yake kera wa ƙasar makaman na nukiliya hakanan kuma cibiyoyin samar da wutar lantarki daga makamashin nukiliya a bisa wata kididdiga da cibiyar nazari ta ilimin kimiyya ta amurka ta fitar a shekara ta 2022 an bayyana cewa kasar rasha kadai tana da makaman nukiliya da sun kai 5,977 yayin da amurka take da 5,428 dakarun majalisar ɗinkin duniya na zaman lafiya fiye da dubu uku sun fice daga ƙasar mali majalisar ɗinkin duniya ta sanar da ficewar dakarunta na zaman lafiya da ƙasar mali da adadin su ya haura dubu uku wanda hakan yana ƙarƙashin shirinta na janyewa daga wannan ƙasar ta yammacin afirka sanarwar da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a laraba ta ce adadin dakarun da suka fice sun kai da da sittin 3,367 wani sashe na sanarwa ya ce a ranar ashirin ga watan nan na satumba ne sojojin ƙasar senegal da ke sansanin mufti na mali suka koma ƙasarsu sai kuma 'yan sanda da adadin su ya kai 596 da kuma wasu sojoji 2,680 da dukkaninsu sun fice daga mali zuwa kasashensu a cikin watan yuni ne kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da ƙuduri mai lamba 2,690 da ya buƙaci kawo ƙashin ayyukan rundunar zaman lafiyar a mali zuwa ƙarshen disamba na wannan shekarar da ake ciki jimillar dakarun rundunar zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali sun kai dubu goma sha biyar sun kuma kunshi sojoji da fararen hula da 'yan sanda sun kuma yi aiki ne dai a arewacin ƙasar da 'yan ta'adda na ƙungiyoyin isis da alƙa'ida suke kara kaina to ƙarshen labarin duniyar kenan. adala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau barka mu saka sadawa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa dai muke tattaunawa da wasu ƙwararru musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da mu kan hukuncin zaɓe da kotun zaɓen najeriya ta yanke a 'yan kwanakin da suka shuɗe duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar yau za mu tashi ne a kan tambayar to farfesa idan mutum ya kalli hukuncin wannan kotu da idan basira kamar tarihi ne yake maimaita kansa kamar kotun tana kokari ne kawai ta kare sakamakon zaben da hukumar zaɓe ta ayyana domin ci gaba da tattauna wannan batun mun sake daidaito farfesa mamman lawan yusufari wani malamin ya tsangayar koyar da shari'a a jami'ar bayero ta kanan dago a tarayyar najeriya gaskiya ne malam kunya an ka duba tarihin siyasar najeriya da kuma shari'un da aka yi musamman na wato zaben shugaban kasa tun da aka fara mulkin farar hula ake yin zaɓe ana ƙalubalantar zaɓe kotu ba ta taɓa rufe zaɓen shugaban tun daga lokacin awalo da shagari haka da nan kusa kusa aka yi su eh, Obasanjo da Buhari aka zo aka yi Buhari da yar aduwa aka zo aka yi eh, Buhari da da Jonathan na farko Jonathan da ya da bai kai kara eh, ba a dubu da sha biyar aka zo aka yi Buhari da Atiku aka zo aka sake yanzu tun yi da Atiku da da Tuka duka ba wanda ko taba sokewa kuma ba ma najeriya ba ko da wasu kasashen afirka ka je an banda misali a kenya shine dai kwana kusa da muke iya tunawa ko ta zuta zaɓe aka sake a kwana kusa lokacin uhuru kenyatta abin ne mai wahala da ga cewa ko ta zuta zaɓen shugaban ƙasa wannan shi ne abin da muke gani zahiri to me dalilin haka kowa da irin yadda zai kallaki abin wani zai ce siyasa ce wani kuma zai ce a to ai a shari'ance watakila kawai an yi takari ne ba a tabbatar da dagin da ake na maguda magudan da ake hana yi to ni da abin da zan ce gaskiya dalilai kamar guda biyu na farko a matsayina na wanda yake nazarin harkar shari'a kuma yake sun yau da gobe na san cewa tabbatar da wato a zaben shugaban kasa abu ne mai wahalan abokanci domin misali a najeriya kudin adadin ga su nan allah ya yi yawa to in kuma kace naka dogara da zumagudin zaɓe ne ba wai a ci dalili ne na cewa wanda ya yi takara da ya cancanta ya yi takara ba saboda ko bai da takardu wannan ya fi ɗan sauƙin wato kawo da aka yi da tabbatarwa amma in dai magudi ne to abin da ake bukata sai ka kawo shaidu da za su wato gane rikunan ƙuri'a masu yawa wanda yawan ƙuri'un waɗannan rumfunan zai iya yayar ƙuri'ar da shi wanda aka ayyana ya fi zaɓe ya fi wanda yake rinsa a baya to yana nufin cewa sai kawo shaidu masu yawa da za su taba sanin zaɓe masu yawa to ita kanta shari'ar kuma ana yi mata ƙa'ida na lokaci ba za ta ce da ka yi ta zuce biyu ba ne illa ma sha Allah shari'ar zaɓe ba kamar sauran shari'i ba ne kamar yadda muke tana ma da lokacinta daga lokacin da ta fitar da wannan ƙarar taka an ba da kwana ɗari da tamanin a yi a gama ba zai zarta haka ba dole sai ta gama shari'ar zaɓe cikin wannan lokacin kankanin lokaci ake da shi kuma abin da ake bukata a yi a gaban kotu yana da kadi da yawa wanda zai wahala wanda yake kalubalantar zaben nan ya cimma wannan ka'ida da aka bada na tabbatar da cewa zaben nan ba ta yi ba daɗin daɗa kuma hukumar zaɓe da take shirya zaɓe kuma ta ayyana wanda ya ci zaɓe ita ma tana cikin shari'ar ana yin ƙararta idan ba a yarda da sakamakon zaɓe ba to ita kuma za ta zo ta haɗa kai da wani ta ayyana ya ci zaɓe su ne waɗanda ake ƙara wanda su kuma za su dage ta a zaɓen nan da muka yi mun ya ƙoƙarin mu kuma sahihi ne muka muka yi sakamakon ma da muka bada kuma sahihin sakamako ne ko ba za ta taɓa shi ba to kila akwai takardu ma da za ta nema na shaida da za ta gabatar wa kotu wanda takardun nan a hannun hukumar zaɓe suke sai ka nema a hannun hukumar zaɓe na ka kawo kotu ita kuma kasancewar ta san lokaci ƙurarre ne ake da shi hukumar zaɓe watakila ko za ta ja kafa da gangan ba ta ba ta takardun nan da wuri ba ko kuma a'a wani abin da na cikin gida zai hana ta samu takardun nan cikin lokaci ta kawo gaban kotu domin kana yaki da mutum ne ka ce kuma za su karbi makami a hannunsa kuma ka yaƙe shi zai bai ba ka ma samun na cikin sauki ai zai wahala waɗannan da cikin dalilan da ya sa wato bisa zaben shugaban ƙasa yana da wahala dalili ba kwana na biyu da muke gani shine magana ta gaskiya ita dokar kanta da aka yi ta harkar zabe da harkar kuma shari'u na zabe in ka bi ta tsanaki za ka ga ta fi baiwa wanda aka ayyana ya ci zaben nan ta fi ba shi gata wanda aka ayyana ci da ɗan gatan doka ne domin ana cewa ka ci an ayyana ta to doka za ka dawo ɓangaren ka kare ka da ce to shi kenan abin da aka ayyana shi ne sahihi shi ne karɓaɓɓe ba za a canza shi ba har sai idan an nuna cewa akwai matsala ko da an san da matsalar sai ka zo gaba da kotu ka tabbatar abin da ake cewa presumption of regularity doka ta yi gaskiya in dai an faɗa to shi kenan zaɓen nan mai kyau aka yi ba za a yarda ba mai kyau ba ne sai ka zo gaban kotu ka yi korafi kuma ka kawo su wanda yin wannan kuma abu. kuma wanda yake da yadda da sakamakon zaɓe ba shi ne wanda doka ta ɗora ma nauyi zo ya kawo shaida ya tabbatar da haka shi wanda aka ayyana zai koma gere ne kawai ya kalli wanda yake zambi ta zaɓe ba mai kyau bane ka zo ka gabatar da su ka tabbatar da abin da ka faɗa in ka gama abin da za ka yi kuma zan kawo iya yan shaidu na nuna maka sai abin da ka faɗa na ba daidai ba ne wani lokaci rantsar da shi ya zama shugaban kasa kuma zai fara aiki daga lokacin da ka rantsar da shi ta ga misali ana rantsar da sun yi bu'a jawabinsa a wannan gurin yadda ya cire tallafin mai da ake da a najeriya kuma ya cire daga lokacin magana ta tsari ya fara aiki ya zura kawo hafsoshin sojojinsa duka ya nan nada ya zo nan nada ministoci ya nada mataimaka masu ba da shawara ya yi nada nada ya yi shi ya fara aiki gwamnati ta kanta ma to maslahar ita ce tabbari a ci gaba da harkar mulki ne yau da gobe ya fi sauki a kan kare da zabe haka nan kuma idan ka yi da zabe bayan ana tunanin zai taɓa zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa kace a sake yin zabe kuɗi nawa ake kashewa a yi zabe zaben da aka yi nan hukumar zabe biliyan nawa ta karɓa a hannun gwamnati a kai zaɓe in kace ka sake yin zaɓe ina waɗannan biliyoyin za su fito wannan kansa shi ma abin duba ne saboda haka wato barin kaza cikin gashin kaɗi shi ya fi tun lokacin ko da an san da kurakurai din in ka auna ka gani a ka na mai hankali sai ka ga cewa a haƙura da yadda kuma zaɓe ta ayyana ɗin ya fi kwanciyar hankali a kan a ce za a rusa kuma a dawo ba san wannan ne zai kawo ba. kila da su kuma sai a dubi ta ba ko wanda aka nasara ba su je a wata shekara hudun ta zo a sake yin zaɓe inda rabon ku kuma ayyana su a matsayin wanda suka ci zaɓe to haka ni nake ganin abin yake. ta masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu da kuma sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakon namu farfesa mamman lawan yusufari wani malamin lauyi tsangayar koyar da shari'a a jami'ar bayero ta kanan dawo a nigeria da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. thank you madalla yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana laulu sa'ad daura daga daura a jihar kaduna a yau a filin na zan yi amfani da wannan dama da kuke bamu ne kira ga yan siyasar na karamar hukumar daura da su allah da annaban isa su rika taimakawa marasa lafiya wanda ba su da karfin da za su je su nemi lafiya kuma ga cuta mai karfi a tare da su wanda tana buƙatar kuɗaɗe da yawa kuma babu inda za samu wannan kuɗaɗen sai sun bi hanyoyin hanyoyinsu da kuma manyan attajirai da masu hali domin a tallafa a taimaka a kai waɗannan marasa lafiya a asibiti domin nema masa lafiya to mafi akasari mu da wura suna nuna halin ko kula akan wannan matsalolin bayan ga su ana musu kyau da za su taimaka a kai amma ba su cika damuwa da hakan ba to muna kira ga 'yan siyasa mu da su rika taimaka wa mutane da suke kin halin buƙatar taimako na gode boh ta hausa ku tashi lafiya daga alawar sa'ar daura da ke jihar katsina ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ta hausa mai magana muhammad lawan dan kwairo anguwar tudu a jihar da eh a wannan dama da kuke bamu domin bayyana ra'ayinmu ra'ayina shine akan kasar mali eh wannan mataki da sojoji suka dauka na gusa zaɓe daga ranar da aka sa ta baya eh a nawa gani zan ce yayi daidai duba da yadda eh, su suke rike da kasar kusa sama da 'yan shekaru kenan kaga su suka san problem ɗinta maybe sun hango wani abu duba ma da yadda yanzu fararen hular nan duk sun zamanto karnukan farautan turawa e, kusan in ce mulkin sojan nan ma an fi samun masalaha an fi samun e, karewa daga e, eh, shiri na 'yan ta'adda saboda yanzu farar hular ma yanzu su ne ma abin tsoro kasashen da farar hular suke mulka su suke shan wahala e, wanga mataki gaskiya da sojan mali suka dauka ni na tsallaka zaben nan gaskiya ni yayi min daidai ku tashi lafiya mai magana muhammad lawan dan gwaro anguwar tudu jihar da magaram Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu Radio BOH Hausa ta Hiran Jamhuriyar Musulunci mai magana Sa'adu Isa a Jamhuriyar Nijar jihar ta mazauni kasar Gambia to ina mika ma duka musulmin duk duniya gaisuwa da fatan alhairi da kuma barka da wannan fata da kuma barka da wannan lokaci da ke karatowa na Maulidi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ma kowa barka da wannan lokaci ma yadda Allah ubangiji ya guda mana lokaci lafiya Allah ya guda mana baɗin baɗin lafiya Allah ubangiji sa a fara lafiya a kare lafiya Allah ubangiji ya ba mu lada a zawo wannan maulidi Allah ubangiji ya tuha mana asiri ya kare kasashen mu gaba daya na musulmi da kasashen mu na Afirka da dukkan yan uwa musulmi mai magana Sa'ad Isa Jamfurin Nijar jihar ta mazaunin kasar Gambia na gode BOH Hausa a tashi lafiya Assalamu alaikum BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilamina Agurmaji daga garmar hukumar Ningi a jihar Bauchi to muna godiya da irin wannan dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu a yau zan yi amfani da wannan dama ne da kuka bamu na yi tar da kuma Allah wadai da harin da yan bindiga suka kai a jami'ar rugusau da ke jihar Zamfara inda suka kwashe dalibai mata wadda har kawo yanzu ba a san adadin su ba muna addu'ar Allah ya kama da ƙarshen irin waɗannan matsaloli na tsaro da ƙasar mu Najeriya ke fama da suna gode biyo head taron jamhuriyar musulunci mai magana Bilamina Gwarmaji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi ku tashi lafiya. assalamu alaikum sashen wasu na biyu wacce mai magana suleiman talaji ibrahim wanda aka yi sani da suleiman dan minista dan nijar mazaunin birnin Sabaha a kasar libya hana wakilan kasa ta jamhuriyar nijar yin magana a taron da aka yi a kasar amurka na majalisar ɗinkin duniya wannan bai zo mana da mamaki ba don kuwa mun yi tunanin hakan za ta kasance don ko dama shi taron ba wai don mu yan afirka ake yin shi ba ta kara fitowa a fili ko da muna cin riba a cikin wannan taro da ake tattauna ni na tabbatar da kasashen turawa sun fi mu ci riba abin da muke tattauna a kai don haka wannan abin ko aka sannan kuma emmanuel macron ni ban zaci ba ma za ka ɗauki wani dogon lokaci ai da kace za ka kwashe jama'a ka da suke cikin ƙasa ta jamhuriyar nijar ya kamata a ce a cikin awa 24 kacal ka tattara yana haka yana haka ka da su ƙasa su a bar mana ƙasan mu don hakan mu shi muke jira kawai muna nan muna dako sai mu ci Allah ya ka taki gona ba ma ganin wani alfano dama da yake cikin wannan kasancewar a cikin ƙasa sai ma ƙalubale da muke tunanin za mu fuskanta dangantar da wannan zama nasu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu biya wasa mai magana Aliyu garin Nasarawa kwamin ɗin galama gundu da jihar Tawa masu kyau da saurari na yashi. Tawa. Alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal muhim Allah godiya dama Allah subhanahu ta'ala ya ce muna da koyar da da bai hure nasari nasara alhamdulillah mu wani faransa ko tashin faransa ko ta sai dai mu ce alheri na a gare mu alheri na a 'yan Nijar alheri na sosai inda aka cewa ana kama na sojoji na tsaro kuma tsaro bai kare ba kullum ana hitina ga arzikin mu iraniyan ga zinariyan namu ka sanin inda ya wani ina na ka ci nauna take to Allah ya sa mu ci gashan kanmu Allah ya sa ni jina mu zan tsintsiya madaurin ki daya Allah ya sa mu zan masu ganiya da hange Allah ya sa Allah shi ka mana fahimta tun daga shugabannin namu a ƙasa gare mu talakawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio jamhuriyar musulunci ta Iran ina yi ma kowa da kowa na wannan majmu'a ne tarin albarka fatan alkhairi da fatan amin wani lafiya Allah ta'ala ya samu gama lafiya muna godiya da rediyon jamhuriyar musulunci ta iran da kuke ba mu dama don tofa albarkacin bakinmu na kira ku ne daga nan garin fambe guwa kubo lokal gamman ta jihar kaduna najeriya a yau na so in bayyana ra'ayina dangane da gwamnatin faransa da ta ce ta kwashe nata ina ta ko za ta kwashe daga jamhuriyar niger to wannan mulkin mallakan Allah ta'ala ya yaye mana shi ga baki daya Allah sa in sun tafi kuma su tattare bakaken turawan da za su bari su ma Allah ta'ala ya yi mana nasaran da Afirka za ta samu 'yancin kanta kamar mu namu bakaken da aka aje mana nan ga sunan dai muna zaune sai a aje muku wani mutum ka rasa ma kan gadon shi mutum ba doka ba komai daga hawan shi ce ya janye tallafa man fetur to Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na gari kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum BOH gidan rediyon Musulunci na Iran mutum mai magana Jibrin Bako Banga da ke jihar Bauchi Najeriya. Ra'ayina a yau shine game da 'yan bindiga da suka je jihar Zamfara suka saci ɗalibai wadda babu su kuma ba labarin su. So a zahirin gaskiya wannan abu matsala ce da take ba karama ba kuma nauyi ne wadda ya rataya akan shugabanni. Lallai ina kira da shugabanni su sani cewa fa dukkan tsakanin wani ɗan adam wadda yake ƙarƙashin shugabancinsu to fa haƙƙinsa ne ya rataya a wuyansu kuma ya wajen dole su sama kowane mafita su sani wannan shugabanci suke fa Allah zai tada suna na gobe kiyama kuma Allah zai musu tambaya ɗaya bayan ɗaya akan shugabancin da suka gudanar Eh, assalamu alaikum pos muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana lawali na banki mai nasara babul garon gwagwashi a jamhuriyar nijar jihar da magaram hakika sanarwa da shugaban kasar faransa na janye zakadan shi da kuma sojoji da suke nan kasar mu nijar tabbas mun ji daɗin hakan kuma muna farin ciki da shin wannan albishir ta fanni da eh, ya kamata duniya ta duba wannan rashin adalci na takunkumi da kungiyar ecos ta saka ma wa nijar wanda hakan ya saba wa ka'idodinta da kungiyoyin kan kasashen afirka muna kira da majalisar ɗinkin duniya da ta shiga wannan lamari da a samu a sassauta wannan takunkumi a samu damar shigo da magunguna da abinci domin nijar ta samu ta sayawa talakawanta ta fanni ɗaya muna kira da sojojin ƙasarmu eh, da su samu su zauna a teburin sulhu su yi shawara cikin nutsuwa domin ɗora ƙasarmu nijar turba ci gaba da kuma falfaɗo da tattalin arziki da duk wani abu da zai kawo ma ƙasarmu nijar ci gaba muna fata fatan haka na gode poh to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu ci gaba da darasi na 24 bayan da muka kammala darasi na 23 a makon da ya gabata a cikin shirin namu na yau za mu ji cewa babar ramin da ya samu sauki bayan kwashe kimanin mako ɗaya da yi masa aikin tiyata a babban asibitin da da ke cikin birnin tehran saboda haka ɗaya daga cikin abokansa wato sa'idu kenan a yau ya tafi domin ya gano baban ramin kuma ya ga muhammad cewa hakika baban ramin yana gab da tafiya birnin shiraz wato ana gab da sallama su kenan daga asibiti akan haka ne muhammadu ma bai wata wata ba sai buga wayar tarho ga abokinsa ramin yana tambayar su halin babansa domin jin yadda ta kasance tsakanin muhammad ramin akan da ya buga masa sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawarsu amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa. خانواده متنن گیده خانوادت متنن گیدن کو آنها می روند سو سنا زوا همه خوبند دکا سنا لافیا فردا گوبه پس فردا جیبی الان ینزو براحتی چکن سوکی او راه می رود شی ینا تپیا دکتر رزوی لکتا رزوی جراح لکتا می ایکن تیاتا بسیار خوب می کو سوسی جراحان ایرانی لیکیتوچی ایرانیاوا ماسو ایکین تیاتا درست است هکنی بیمارستان اسیبیتی بیمارستان ها اسیبیتوچی جراحان لیکیتوچی ماسو ایکین تیاتا مردم متنی کشور کسا کشورها کساشی همسایه مقفچی عمل جراحی ایکن تیاتا برای حرفی می حدا کلمومی بیو گا آنها می آیند سو سنازوا راستی دگسکی تو می روی kai za ka tafi. Man miravam. Ni zan tafi. Ba khanewade Tare da dangina. Chand roz. ‘Yan kwanaki. To mimani. Kai za ka tsaya. Man mimanam. Ni zan tsaya. Taqriban. Kusan هفته ماکو یک هفته ماکو دیا تو برمیگردی کی زک کومو من بر گردم نی زن کومو کی یوشه جمعه رانر جمعه چون دومین خیلی سوسی کار دارم اینا ایکی بسیار خوب دکیو گوری تو madalla muhammadu ya buga wayar tarho ta salula abokinsa kuma ramin ya ɗauki wannan waya sai ya fara tambayar halin da yake ciki kamar haka خانوادت چطورند؟ همه خوبند. آنها فردا یا پس فردا به شیراز می روند. الان پدرت چطور است؟ خوب است؟ بله، خیلی خوب است. او به راحتی راه می رود. دکتر رضوی جراح بسیار خوبی است. بله، جراحان ایرانی بسیار خوبند. درست است. ایران بیمارستانها و جراحان خوبی دارد و مردم کشورهای همسایه برای عمل جراحی به ایران می آیند. راستی تو هم به شیراز می روی؟ بله من هم با خانواده هم به شیراز می روم. چند روز در شیراز می مانی؟ تقریبا یک هفته کی به تهران برمیگردی؟ جمعه به تهران برمیگردم چون در اینجا خیلی کار دارم. To madalla yanzu kuma ga yadda tattaunawar ta kasance amma da fassararta a cikin harshen Hausa. خانوادت چطورند؟ یایا متنن کو. همه خوبند آنها فردا یا پس فردا به شیراز می روند دکا سنا لافیه سو گوبه کوجیبی زستفی برن شیراز الان پدرت چطور است؟ خوب است؟ ینزو یایا محیفن که یکی ینا لافیه بله خیلی خوب است او به راحتی راه می رود دکتر رزوی جراح بسیار خوبی است ای یا سوکی سوسی شی ینا yana tattakawa a hankali likita razabi likitan بله جراحان ایرانی بسیار خوبند ای likitocin tiyata نه ایران حقیقا سنا da ƙwarewa. درست است. ایران بیمارستان ها و جراحان خوبی دارد و مردم کشورهای همسایه برای عمل جراحی به ایران می آیند. هکنی ایران tana da اسیبیتوچی da لیکیتوچی masu kyau mutanen ƙasashe domin yi musu ayyukan tiyata sukan زو ایران. راستی تو هم به شیراز می روی؟ دگسکه کیما زکت فی شیراز؟ بله من هم با خانواده هم به شیراز می روم ای نیما تردا متنن و زن فی شیراز چند روز در شیراز میمانی؟ کوانکی نوا زاک سیا اشیراز تقریبا یک هفته کوسان ماکو گودا کی به تهران برمیگردی؟ یوشی زاک داو تهران جمعه به تهران برمیگردم چون در اینجا خیلی کار دارم رانر جمعه زن داو برنن تهران دومین کوه ina da ayyuka da yawa a nan. To madalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa kamar yadda take. خانوادت چطورند؟ یایا متنن کو همه خوبند آنها فردا یا پس فردا به شیراز می روند دکا سنا لفیا. سو گوبه کوجیبی زستفی برن شیراز الان پدرت چطور است؟ خوب است؟ ینزو یایا محیفن که یکی ینا بله خیلی خوب است او به راحتی راه می رود دکتر رزوی جراح بسیار خوبی است ای یجسوکی سوسی شی شی. ینا yana لکتا رزوی لکتن کلی. لکتا likitan بله جراحان ایرانی بسیار خوبند ای likitocin tiyata na ایران حقیقا سنا da ƙwarewa. درست است. ایران بیمارستان ها و جراحان خوبی دارد و مردم کشورهای همسایه برای عمل جراحی به ایران می آیند. هکنی ایران tana da اسیبیتوچی da لیکیتوچی masu kyau mutanen ƙasashe domin yi musu ayyukan tiyata ایران. راستی تو هم به شیراز می روی؟ دگسکی کیما زکت فی شیراز؟ بله من هم با خانواده ام به شیراز می روم ای نیما تردا متنن و زن تفی شیراز چند روز در شیراز میمانی؟ کانکی نوا زاک تسیا ا تقریبا یک هفته کوسان ماکو گودا کی به تهران برمیگردی یوشی زاک داو تهران جمعه به تهران برمیگردم چون در اینجا خیلی کار دارم رانر جمعه زن داو برنن تهران دومین کوه ina da ayyuka da yawa a nan. To madalla da fatan dai an ji daɗin shirin kama yadda ya gabata. To jama'a masu saurare ganin cewa lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki a yau dole a nan za mu dakata sai a mako na gaba idan Allah mu. za ku ji mu ɗauke da wani darasin. A madadin ne Abdullahi Salihu tsana ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. Madala yanzu kuma sai shirin mata a cikin al'umma. mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda har yau da ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake kan dunku littafin nan mai suna bakar wasiƙa. Wadda marubuta Khadija Kandi ta rubuta to kamar da kusa ne ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. kuka ya zame min dole baka san yadda nake ji ba rashin iyaye yan uwa abu ne mai matukar ciwo lokaci ɗaya na rasa komai ajiyar zuciya sauke yana kallon ta hawa yana ta wanke masa fuska kamar ba gobe na san yadda kike ji ni ma maraya ne kamar ke ba uwa ba uba bambanci na da ke shine ni ban taba kuka maraici ba ban taba neman wani abu na rasa ba ke ma kuma zaki samu kulawa daga yanzu har ƙarshen rayuwarki kamun ki gane dangin ki zan sama miki wasu dangin da zaki zauna tare da su su rike ɗebe maki kewa me na san ba za a rasa wani daga ki da yake raye ba from now on babu abin da zaki nema ki rasa insha Allah babu abin da ya dace da ke a yanzu sai farin ciki ta yi ƙasa da kanta tana hawaye da gaske na rasa kowa kenan da gaske ni kaɗai zan rayu ta ya farin ciki zai zama a tare da ruhina da bakin cikin ya zagaye kuka da damuwa suka masa suka masa sauki suka masa sauki har yanzu na kasa yarda a duniya nake an raba ni da kowa ta fashe da sabon kuka tana jin wani irin bakin ciki mai taba zuciya yana ratsa ta faranta ran mutane na daga cikin abin da yake saka ni farin ciki musamman irin ki taya mutum mai imani zai same ki a irin wannan halin kuma ya kasa taimakon ki ki saka a ranki da can haka Allah ya rubuta kuma akwai irinki da yawa haka ya dage yana ta kokarin kwantar mata da hankali kamar nashi kamar nashi so yake ta ji cewar ba ita kaɗai ba ce a cikin halin damuwa so da ta kwantar da hankalinta gudun kar abin ya mata yawa ki ci abinci yanzu sai na yi ma likitan magana ya baku takardar sallama wannan karan har dan guntun murmushi a fuskarsa baki na akwai datti da yawa ya dan waro ido yana jin haka ya san mai tsafta ce oke bari mu je gida gaba ɗaya sai ki wanke bakin ki a can ki karya ta yi shiru bata ce masa komai ba sai ya rufe abincin ya miƙe tsaye ya fice daga ɗakin bai daɗe baya ka dawo rike da wata takarda sai wasu nurse biyu bayan sa su suka ɗauke ta suka saka ta a wulciya shi kuma ya ɗauki abincin kadai ba tare da ledar fruits din da ya kawo ba sai kuma magani nurse din ce ta turo ta shi kuma yana gaba har suka isa gurin motarsa baksi ta bude musu suka saka ta sannan ya bude bayan motar suka saka masa wuciya din after ya rufe ya nufi driver ta ta bude ya shiga ya zauna yanzu zaki ga sabon gidanku da kuma yan uwanki ya faɗa ba tare da ya juya kalle ta ba na gode yallaɓai ta faɗa da muryar kuka domin a yanzu ko kalma yan uwa ta ji sai ta tuna da nata talba suna na daga yanzu ni yayanki ne kin zama kanwata gashi kina da sunan momi kin zama shalile. bata ce komai ba har ya fara tukin mota ya fice daga asibitin yana hawa babban titi ya fara gudu kamar yadda ya saba sai jikinta ya fara rawa ta fara tsorata abin da ya faru ya taba mata zuciya kuma ya shiga kwakwalwarta ya zauna abu kaɗan sai hankalinta ya tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta furta da ƙarfi tana runtsa idanta haka ya sa shi juyowa ya kalle ta sai ya rage gudun da yake sai dai bai ce mata komai ba ita kuma bata yarda da buɗe idon ba har suka isa gidan da bata san yadda yanayinsa da tsarinsa ba harabar gidan ya faka motarsa na ya fito ya ɗauki wuciya ya aje ya buɗe baksi ɗin ya yi ma ɗaya daga cikin mai aikin su hannu sai gashi ya zo da gudunsa ka ɗora wuciya ɗin nan a ƙofar falo sai ka saka yarinyar nan ciki ka ɗauki ko abinci yana cikin motar ya faɗa yana kallon motar dadi da ke fake hakan ke tabbatar da dadi bai fita ba kenan wayar sai ya ciro daga aljihu da zummar kiransa sai ya hango shi ya fito direban sana rike da jakarsa da sauri nufi inda yake dadi na hango shi sai ya tsaya jikin mota yana jiran karasowarsa dadi good morning morning mu'az har na fito har na fita har ka fita yaya muna da mitin a ofis amma karasawa na dawo na faɗa maka ka karasa na ka dawo na faɗa maka wani abu dadi ya masa irin kallon nan da ke nuna irin ina sauraron ka tun daga biri har wutsiya ya feɗe wa dadi komai ba karamin tausayin yarinyar dadi ya ji ba yarinyar tana ina ga can na zo da ita ina neman amincewarka idan kuma haka bai maka ba za mu iya duba wani gurin da za mu iya aje ta saboda gidan marayunmu yawanci ƙanana ne ba su kai kamar ta ba idan ma na aje ta a can za ta sake shiga kadaici ne dadi ya murmushin jin daɗi ya kai hannunsa ya dafa kafadar talba ina alfahari da kai mu'az ka ci sunan ka sunan sunana kuma baka rago da komai daga halina ba mu gidan nan ai kullum muna maraba da baki ne kuma ni uban marayu ne kar ka manta da wannan ko da a ce tana da kowa nata a raye ta so zama da mu zan ɗauke ta kamar ya balle ma tana marainiya kai tunani mai kyau kai tunani mai kyau kuma kaga yanzu kun zama ku biyar allah muku albarka talba ya murmushi thank you daddy amma momi ba lallai ta yarda ba daddy ya masa wani irin kallo momi ke da gidan ko ne for now ita ke da gidanta. Really to bari mu ga idan kai aure kai ne da gidan ko matarka talba ya murmushi wannan daban ni talba ne kai kuma dadi ne. daddy ya girgiza kai yana murmushi tare da zolayarsa za a min izinin ganin yarinyar banda dariya babu abin da talba yake ya wuce gaba da ya biyo bayansa sai dai hakan bai hana su isa kofar falon a tare ba talba ya danna dobel ba da dadewa ba aka bude masa sai ya matsa dadi ya fara wucewa sannan shi ma ya shiga a tsakiyar falon hango aminatu zaune a wuciyar ta san da kanta kasa hawa yana sakko mata kabir ne tsaye gabanta momi kuma na zaune a kujera ɗaya ita da laila suna kallon ikon allah ita wannan bata magana ne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 masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. shugaban ƙasa iran ya ci nasarar da ƙasar ta samu na harba tauraron ɗan adam asara ce ga makiya shugaban ƙasar rasha ya ce kasar tasa tana kan kira sabbin makaman nukiliya dakarun majalisar ɗinkin duniya na zaman lafiya fiye da dubu uku ne suka fice daga ƙasar mali madala masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji murayensu tayar amma yake cewa mu kwana lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.